أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون shin waɗannan masu ƙaryata manzannin ba za su yi duba na tunani ba cikin halittar Allah inuwarsa tana karkata dama da hagu suna bin motsin rana da tafiyar ta da rana suna bin tafiyar wata da daddare suna kankan da kai ga ubangijinsu suna masu sujjada ta hakika suna makaskanta